abadu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kun sa a masallacin na aka naɗa mu umar shehu gombe <laughs> to ina muku fata alkhairi ina roƙon da Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan wuri ya haɗa mu fi jannatin wa nahar fi maka'adi sidikin inda malikin muktadir wannan faɗi shida da ake yi na yaɗa sunna tun daga 'yan uwa malamai malam musa duk da dai tsakani da Allah bayanan da ya aka na wallahi sun wuce iyaka wallahi ban kai inda ya faɗi ɗin ba ina roƙo Allah kar ya kama ni da abin da ake faɗi ya kuma yafe min abin da ba a sani ba ya sanya ni mafi alkhairin abin da ake zato so amma ina so in gaya muku kamar yadda Allah ta'ala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zaɓaɓɓe a wannan al'umma to haka ya zaɓa masa mutanensa hani allakum ya kuma biya manza Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu albarka ba tsawaita zan yi ba kar ku manta gabanin shigowar wannan wata an yi jana'izan mutane da dama a ban ƙasa wasunsu sun fi mu ilimi bal ma malamanmu ne wasu sun fi mu dukiya wasu sun fi mu lafiya da ƙarfi amma lokaci ɗaya Allah ya buƙace su kuma dole sun amsa kira ga mu da ku Allah ya shigo da mu wannan wata mai albarka har an ci fiye da rabi don duk inda aka maimaita inda aka baro to kuma fa ya zama tarihi sai mai tsawon kwana da wannan nake kira gare mu mu jajirce mu take totar wurin bin Allah wa abu rabba rabbaka hatta ya atiya kal yaqin kar ai rauni kar a koma a shagala kuma da neman tumatir da shinkafa da yadin sallah a bari har sai Allah ya yarda ramadana na tafiya mutane na rauni amma ita tana ƙara tsada don ba a baje kolin ba lailatul qadar ne kuma tana gaba hmm. Allah kuma ba zai bar mu ba sai ya bambance zare daga abawa ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta mizal khabitha min at-tayyib Allah ba zai bar mu haka ba wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum hmm. was-sabirin don haka himma dai himma dai ramadanan dai ramadanan ne allah dai allah ne aljanna ita ce manufa min huna nabda wa fil jannati naltaqi mu dage mu jajirce anan yan uwa masu albarka wahala ba ma'auni bane idan Allah zai yarda mm. duk abin da zai sa Allah zai yarda da mu to wallahi ba wahala bane shi babban abu a ce da kai inna hadha kana lakum jazaa mm. wa kana sa'ikum mashkura kasuwancin ta riba zo ga aljanna inna fiha ma la ra'at wala udhunun sami'at wala ma la khatara ala basharin aljanna ne zaka ga mulki da iko wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira duk abin da kake nema dan uwa bai kai maka yardan Allah ba kuma yardan Allah so ɗaya ake samu kuma wallahi ba a samun yardan Allah da sanyin jiki Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu na lanahdiyannahum subulana sai kayi da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ku saurara inna sil'atallahi ghaliya mm. hajar Allah tana da tsada yanda kaga kana neman ofishi babba Abuja sai kai firamare kai sakandare ka sha rana an kari over an ma demotion an repeating an anshi kudinka mm. da kyar da faɗi tashi ka je ka amshi kwali ka zo kana shakatawa kana buɗe kirji mm. to wannan ƙararriya ce duk abin da kake nema wani ma bai taɓa bokon ba Allah zai ba shi abin da ya fi naka bal an ba kafiri ma abin da ya fi wanda ka mallaka mm. amma wallahi duk wanda ka gani a aljanna mumini ne na gaske gaskatan tagarya malam ya magana akan zakka anan na biyo tun daga hanya ina biye da abin da ake yi annan zakka asalinta tsarkaka ce tsarkakan nan ya shafi ayyuka ya shafi dukiya duk damar da Allah ya baka ka yi amfani da ita wurin bin Allah kar ka yarda kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da faɗa aji ko kana da hikima ko kana da karfi a ce musulunci bai da kaso a cikin rayuwanka wannan sai zama tsuntsu ma a lokacin annabi suleiman ya fi ka amfani kenan saboda huda huda ya ga ana abin da bai dace ba ya zo ya kawo kara ya ce dan me jama'a za su yi ma Allah haka mm. ma'ana bai dace a yi ma Allah wannan ba to kai dan uwana ma za qaddamta lidinillah me kai ma addinin Allah yau da za ka bar duniya wani gurbi za a kalla a ce kai da na nanan da ba haka ba menene shi ko mun kankantansa menene shi domin babu musulmin da Allah bai bashi wannan damar ba babu shi duk wani musulmi a ban ƙasa Allah ya masa bai wanda zai iya samun rahama a cikinta mm. idan ana maganan fiƙihu a cikin sahabbai su mu'az ake magana mm. in ana maganan tafsiri sa Abdullahi dan Abbas ne in an zo zara kan sakali akan makiya su Khalid ke shiga gaba mm. da fiƙihunka da nahawunka duk gefe za ku koma to kai me Allah ya baka me kake yi akwai abin da Allah ya baka wanda mu dinnan da ke nan mu ba mu da shi wallahi to ka duba ka gani Allah ya buɗe maka ƙofofi ina ƙara tunasar da ku hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙofofin aljanna fa yanzu da muke magana wallahi dukkansu a buɗe suke da nassin hadisi wallahi mm, annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu ƙofa ɗaya da za a barta a rufe dukkan a buɗe suke yanzu dan Allah sai ai kwana talatin ba mu samu wuri da muka yi kundin mu ma muka shige ba ya kamata ka zo ta inda in an ce ina masu sadaka mala'iku su ganka present kana wurin har sai Allah ya ce kai wannan dan zariyan ya ishe mu ku kai shi firdausi <laughs> ko ba haka bane a ce ina gwambawa ɗiban fari ba a kwana da ku ba an tashi da ku mutanen kirki kuma ku mara duk a dafa to ba daga nan shi kenan ba ladan ya isa kira mana sallah wannan lokacin la ya masu na fi ha nasabun wala ya masu na fi ha lugu wai ladanin masallacin mai ce zan zuwan kira sallah na ce da ana mari aljanna ko zan mare ka yanzu duk sallan da muka yi a <laughs> karwa kalla ai mun gama sallah ai aljanna batun hurun inda mazaunan giya ake yi ko ba haka bane fiha anharun min ma'in ghairi asinin mm. wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu mm. wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin mm. wa anharun min asalin musaffa to sannan ka zo ka bata ai mun an gama malam jama'a wallahi tallahi mu ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyan Allah ga mutanen farko da na ƙarshe ita ce kuma abin da Allah ya rufe alkur'ani da ita wattaqu yawman turja'una fihi ila in ka san kana cikin masu zunubi watan ramadana training ground ne ka daina zunubin nan ka daina ba da shi aka haife ka ba baka da gata kaman Allah na rantse da girman Allah duk abin da kake ji ka samu daɗi a ban ƙasa ba ta kai yardan Allah ba ka lallaba Allah ku haɗu lafiya da shi in kana cikin masu tauye mudu a kasuwa ji tsoron Allah ka cika mudu ba ka zo da yunwa ba tun kana ciki Allah ke ciyar da kai ya tanada maka arzikin da ba za ka yi talauci ba ba sai ka cuci wani ba in kana masu juya litan gidan mai a rage wannan farashin aka ga an rubuta 199 amma abin da aka matsa maka bai wuce 160 ba wailul lil mutaffifin ta ishe ka wa'azi ba ka bukatan ka cuci wani kafin ka samu abin da ranka ke so babba abin da kake bukata Allah yadda da kai hmm. ba wanda Allah taɓa yarda da shi ya walakanta ba wannan mutum ba a yi shi ba ba kuma za a yi shi ba don haka ni zumunci ya kawo ni da kuma fatan alkhairi mala albani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya kara ma rayuwa albarka wannan gari Allah ta'ala ya saukar da albarkansa a cikinsa duk abin da yake fitina ne Allah ya raba ku da shi da sauran garuruwan musulmi Allah ka haɗa so da ƙaunan junanmu a kan wannan addini Allah ka sa muna cikin bayinka da za a yafe musu a wannan wata don tsarkin sunayenka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah